Yau daga gida za mu yaye labulan shirin. Wani mai sauraronmu ne mai suna Hussaini Jibrin ya ce BBC waye maku gogen nan da kuke buɗe tasha da shi, kuma a wace shekara BBC ta fara amfani da shi. To nima na nemi ƙarin bayani daga wajen Muhammad Ibrahim makaman ringim kuma hakimin Kanya babba jihar Jigawar Najeriya wanda ya aiki da sashen Hausa na BBC na tsawon shekara biyar bana shekaru hamsin kenan da suka gabata. Shi wannan goge na bude tasha wani mai goge ne mutumin Katsina ana kiransa Lauri Katsina. A lokacin yakin duniya na biyu har zuwa ƙarshensa su biyu ne dai a ƙasar Hausa wanda suka fice wajen harkar goge da shi da wani washi dan titi to a lokacin yaƙi wani go da yake katsina sai ya ji wannan goge na wannan mutum wato jami'in mulki eh lokacin eh, kasan tura ne ke suna aiki akwai resident akwai do da sauransu na'am to sai saurari wannan goge babu waka gojen da ya tsawon to sai abin ya ba shi sha'awa to a lokacin bbc suna yawo a kasashen afirka suna ɗaukan kaɗe-kaɗe amma wanda ba waka a ciki to sai ba su labarin wannan shi mai goge shi lauri suka zo kaduna suka ɗauke shi ina jin a shekarar ko da arba'in da hudu ko da arba'in da biyar to kaji yadda aka yi bbc ta samu wannan suka je suka daddasa shi ina tsammanin kamar rabin minti ne ko saka ashirin da biyar kashi kashi Idan ni na shiga ɗakin tara kaɗe-kaɗe da wake-wake na bbc ina neman wani kiɗa na larabawa musamman ma na ƙasar sudan amma wanda ba waka a cikinsa ina duba sai na ci karo da wannan sai abin ya bani sha'awa bari in karanta bayanin wannan mutum to sai na karanta bayanin gashi gashi gashi yadda aka aka same shi yadda bbc ta same shi yadda aka ɗauke shi yadda kuma bbc ta karkasa abin sakan da biyar-biyar ko rabin minti wanda suke amfani da shi wajen bude tashar ku wajen shekara saba'in da wani abu. To wace shekara aka fara amfani da wannan goge? A ina jin tun daga lokacin da sashen Hausa na BBC ya fara shekarar alif ɗari tara da hamsin da bakwai aka fara amfani da shi. Dokali su waɗanda wanda suka fara su marigayi balaro Fatika su suka je suka zaƙulo su daga wannan abin da na BBC. Wato ma'adanar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe.